Gaba Vladimir Putin na Rasha zai gabatar da jawabi domin sanar da Rashawa halin da ake ciki a yakinsa da Ukraine. Jawabin da zai gabatar gaba majalisun kasar na zuwa ne a daidai lokacin da ake cika shekara guda da kaddamar da yakin Ukraine. yakin da a farko ake wa kallon wani atisayin soji ya zama gagarumin rikicin da ya salwantar da dubban rayuka tsakanin bangarorin kasashen biyu shi ma shugaba vladimir zelensky na ukraine ke ne yake cewa nasararsa kan rasha ta dogara ne kan irin goyon bayan da za su ci gaba da samu kuma ya ga alamar tabbatuwar haka a ziyarar da shugaba biden na amurka ya kai musu Nan gaba kaɗan a yau a birnin Poland ake sa ran shugaba Biden na Amurka zai gabatar da jawabi kan yakin Ukraine a matsayin fafatawa tsakanin demokuraɗiyya da mulkin kama karya. Zai jaddada irin rawar da Amurka ke takawa wajen ƙarfafawa ƙasashen yammaci su mara.